Tofa Turkashi Al'umma talakawa a jamhuriyar Nijar da yana ci gaba da tura zazzafan saƙonsu zuwa ga ƙungiyar nan ta eko sakamakon takunkumi da har yanzu ake ta kai komo a kansa an ƙi samun mafita akan wannan lamari hakan ya jawo al'ummar jamhuriyar Nijar suka ƙosa akan wannan lamari kimanin wata biyar kenan da takunkumi amma dai har yanzu babu wani batu mai daɗi akan cire takunkumin yanzu haka dai al'umma suna ci gaba da tura zazzafan saƙo tare da kashedi zuwa ga ƙungiyar ecos ɗin, ko su cire takunkumi ko ka su cire al'umma za su rayu a jamhuriyar nijar din haka zalika al'umma dai na ci gaba da cin mutuncin majalisar ɗinkin duniya akan in yin wani abu akan wannan lamari mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali domin jin takaitaccen rahoton da muke ɗauke da shi cikin wannan bidiyo na wannan bawan allah daga jamhuriyar nijar ɗin fatan mu dai allah ya tishe mu alkhairi a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum ‘yan uwa masu tarin albarka barkanku da safiya da fatan kowa tashi lafiya iya cikin ƙoshin lafiya yayi yayi yayi 'yan uwa da abokan arziki na faɗin duniya muna muku fatan alheri da fatan an tashi lafiya alhamdulillahi 'yan uwa godiya ta tabbata ga Allah ga annabi Muhammadu to na ji sakon kungiyar kare hakkin bali adam da ta ce wai sojojin Nijar suna amfani da makami mai linzami wajen kashe 'yan ta'adda aha sojojin Nijar suna amfani da makami mai linzami wajen kashe 'yan ta'adda su ku 'yan ta'addar da suka ɗauki makami mai linzami suka je suka wurga sojoji a inata suka kashe su da yankin talamsa wannan me suka yi talakawan da ba su ji ba ba su gani ba a gonakai suke zuwa su rintuma musu bindiga ta kashe su kun san ai yaƙi suke tsakanin su da soja me yasa civil ciki me yasa ba ta fito ba ta yi magana kenan mun gane ƙungiyar ecowas da ƙungiyar kare hakkin bil'adama da fadar white house can washington inda manyan 'yan iska suke majalisar ɗinkin kan buga uba mu mun gane baƙaƙe mu kuma baƙaƙe mun gane cewar ba dan mu kuke ba kuma baƙaƙe a cikin mu akwai almunafike wanda manyan mu ba dan mu suke ba yau kowa ya sani yau a duniya yau a Afirka yau kowa ya san ƙungiyar ECOWAS ƙungiya ce ta 'yan iska ta 'yan ta'adda kuma ita take a ta'addanci gindi mun gane ba dan baƙaƙe take ba ai hari aka kai a Najeriya jiragen sojoji ya kashe 'yan Najeriya ya aka yi bata yi magana ba ya aka yi bata ce ba zalunci ba ne ku duba yanda Isra'ila take kashe ɗiyan larabawa jarirai da tsohi mata yanda majalisar ɗinkin duniya da duniya ta yi gum kuma da manyan shugabannin ƙasashe na laraba su ma da suka lalace ƙalƙaramin ƙasa ana nema a shafe ta daga doron duniya haka ne ake so Nijar amu kuma 'yan Nijar saƙon da zan gaya muku samari na ga sako na cewar sakarci ne muke muna bai sojoji juyin mulki goyon baya kwarai kwa masu hudin haka mun ji mun gode Tun da ni na san a wannan tahiyar da nake yi ni ba wanda ya sa ni na huto ne ina yi domin matasa yau mu ne muke mutuwa yau na san matasa da yawa wanda 'yan uwanmu ne wanda sun halaka wasu yanzu haka suna gida kartushi a jikinsu ba a huta musu ba alhali ba sojoji ba ne kuma a irin wannan neman abincin ba zan taba mance da abin da ya faru da mu a birar shatu ba wanda yan uwana suka kone ganin idona suka zama toka duk wanda ya san an yi wannan abin nigerian wanda suka san da san wannan abin a shatu ya faru da mu wanda muka ta ɗaukan makamai wanda yan uwana bam ya tashi suka zama toka har yau safara ya zo ya yi magana da ni daga safaha zai zo aka turo shi muka yi magana na gaya mushi uwayensa da garinsa aka rubuta aka tai aka amshi jiya, wanda ba aika ba uwayensu komi a gaban ido na yan uwana kwana uku suna ci da wuta suka zama toka kuma magana yaƙi da kuke yan uwa na ji yan Nijar yawa suna cewa yaƙi yau in aka yi yaƙin nan ku sani ni babu waɗanda nake tausayawa yau kamar ƙananan yara da tsohi da mata ni da nake muku magana ni uwayena na ba yawo ba sun kwanta dama amma akwai mutanen da suna da uwaye da rai kuma uwansu tsohi ne yau matanmu na cikin Nijar yau a cikin wahala sai duk duniya yau kashashen duniya ana bai mata daraja amma banda kasan mu kasan mu ce shugabanni suka yi lalacewa da mace mijinta zai mutu ban mai taimaka mata bar cin yau ban na gobe wata in ba a yi sa'a ba sai dai ta je ta shiga aikin banza kuma ta sanadin talauci ne wata 'yar sana'ar hannu take jarin ya karye babu mai taimaka wani tsoho ne a gidan dan shi zai zo kasan nan a kashe shi a banza ban mai taimaka mai wallahi shugabannin Nijar kukan mutane guda uku da tsinuwarsu ina guje muku kar Allah sa ta riske ku ku sojojin juye mulki al'ula wallahi ina guje muku kukan matar da kuka tura ɗanta bakin daga ko ko kwa mijinta aka kashe shi wallahi talauci ya matsa ta kuka tace, ce Allah ya isa akan ku wallahi wannan Allah sai ya amsa tsohon da yake da ɗa wanda a sanadiyar ku kuka ƙi bai ƙasar aiki ya samu aiki ɗan shi ɗaya ne mai taimaka mai ya zo libya ko ne aliyu ya mutu yau kuka ce kai Allah wadan wannan shugabannin wala duk ku guji tsino irin waɗannan mutanen da matan da aka kashe mazansu suna ta kaba da ɗiyan da kuka tura ɗiyansu uwayen da kuka tura ɗiyansu wanda sojawa ne su mutu babban shofar garatuti wala wannan tsohon su yi kuka Allah sai ya amsa na gaya muku a mulkin na tarayya ne muka wayi gari da idi limamin da yake mu idi a kakaren mu aka zo aka kama shi saboda ya idi kuma mutane sun san shi don saboda ba zan huto in cewa na bane amma da ne maganan nan mutane sun san wa nake ni kuma sun san akan wa nake magana sun san kuma an yi wallahi idi tun mutanen karkara in dai za su yi dan Allah sun sani wallahi idi gagara wani irin mulki ne wannan kuma kungiyar ecowas shugabannin niger ai a bana muku magana a kan ku kawo injinan kayan aiki cana kun haɗa hannu da ita kuma ita ce ƙasa mahi ƙarfin tattalin arziki da cigaba. injin gwada zai buga rake fa wannan sukari a sagafirin layi wallahi a mota ta a kashi ƙwaya ƙwaya a jirke shi amma ku duba lalacewa sukari shi an kamu kuma 'yan niger tana noma rake kenan abin da ya kamata ni ku zuba kuɗi lokacin rake ne ku sayi raken gurin talakawa ku ba shi daraja ka gani in kun matse kun yi sukarin sitan kuma su taki su saya yan nijar su samu aiki wanda ba sai sun dogara da gwamnati ba su dogara da kansu ita ce magana mu akan wannan ne muke magana kuma masu ci aikin banza mun gode saboda sojojin sna ne muke yi sai nsp kenan mu da kuke ci a basu san ba muna yi mun ji dama muna yi ne dan yan kasa kuma matasa yan Nijar yau na gode Allah saka muku da alheri goyon bayan da kuke bani na gode ko mun bin ba fatar yaƙi kuma ba faɗal baki ba muke ni yanzu wallahi wallahi sama tallahi babu wani makami a duniya wani da zai zo kama yaƙi a ce ba ma tunkare shi ba ni kiran da nake samarin Nijar abinda kuka ga ina ba ku gudunmuwa muna ban mu da ƙasar da ta wuce Nijar ne so nake in aka ce an taɓa mu mu huto ƙon mu da kwalkwata gaba ɗaya mu nuna Nijar muke so sai dai a kanta. ba wai mu yi faɗal baki ba dan na san yau ko arta ba aka samu aka tura an bakin daga wasu suna tsariya wasu in suka ga da gaske ne rasal ayyun tayya za a yi a yi artabu da za su yi amma insha Allah sakon da nake tura maza insha Allah insha Allah ayyuzol ragin, wallahi ta gindimi na ta Nijar. insha Allah ya mutu insha Allah insha Allah bi idinillah wallahi katta insha Allah to wannan kenan Allah ya kyauta Allah kuma ya amsa du'a'i ga al'umma da suke yi ganin an samu ci gaba da sauƙi da rangwame a jamhuriyar Nijar ɗin. Tun bayan juyin mulki dai al'umma ke ta kuka wajen ganin cewar an cire wannan takunkumi a jamhuriyar Nijar amma dai lamarin ya ƙi samu sauƙi da kuma mafita a ciki wannan ta sawo al'umma suka fusata suna ci gaba da kokawa akan wannan lamari ciki har da tura zafafan sakonni ga kungiyar ecos din tare da turawan juyin mulki kamar yadda dai kuka ji cikin wannan rahoto da muka kawo muku na wannan bawan allah daga jamhuriyar nijar mazauni a libya to muna roƙon ilahu jalla mai duka da ya shiga cikin wannan al'amari ya kuma kawo mafita da sauƙi da rangwame tun bayan juyin mulki da a jamhuriyar nijar din kungiyar ecos din ta sa takunkumin da har yanzu ta ki ta cire shi a cikin wannan watan da ya gabata goma ga wata dai aka yi taro da ake tunanin cewar za a cire wannan takunkumi suka yi taro a najeriya a babban birnin tarayya abuja amma dai hakan ta ci tara sai sababbin matakai da suka ƙara ƙirƙirowa ga kungiyar cnsp din ta ce tan ƙasa kan cewa lallai sai sun saki hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum sannan za a saki sannan za a saki wannan takunkumi gare su to wannan lamari dai ya kai komo ana ta mai da yawun baki kowa na tofa albarkacin bakinsa to muna fatan ina jalla ya kawo ƙarshen wannan lamari mai sauraro za mu so mu je tsokacin ka ko kuma komen ɗinka fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah ya iya mana bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma